labaran namu na yau za mu duba kasar ingila ne inda za a buga wasan fa cup na shekara 2016 zuwa 2017 inda za a fafata wasanni sama da tamanin. gobe idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta argentina za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay a neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 da za a yi a kasar rasha ranar lahadi ko idan allah ya kai mu kungiyar ƙwallon ƙafa ta ingila za ta tafi kasar slovakia don fafa neman shiga kofin duniya na shekara 2018 norway kuma za su buga ne da germany a ranar lahadi kungiyar kwallon kafa na Manchester City tana kalubalantar hukumar da hukumar kungiyar kwallon kafa na kasar Ingila FA take yi wa dan wasan ta a giro inda take tuhumar Aguero da laifin naushin dan wasan wasa United mai suna Winston a yayin wasan na Premier League da suka buga da ta wuce idan har kungiyar fa ta kama shida wannan laifin Sadio Aguero za a dakatar da shi na wasanni har guda uku. Huta lafiya.